yau asabar tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da sha biyu ga watan ne shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarin albattar fi tasaddi da saharatul ashrar na ashekul allama wahid abdulsalam bali allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri wannan littafi ne da ke karantar da yadda ainihin za a zare takobi na alkur'ani da sunna don a tunkari bokaye da ɗan bori da ɗan tsibbo da ɗan duba da duk wasu masu damfara da sunan ainihin suna maganin asiri ko makamancin haka ko kuma masu irin waɗannan harka ta asirce asirce da makamantarsu wannan littafi ya a kan karantar da kai waɗannan hanyoyi a ƙarƙashin alƙur'ani da ingantacciyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki da ɗaukaka wannan malami bai gushe ba yana karantar da mu a cikin shimfiɗar da yake wannan littafi a ƙarƙashin alfaslu sani wato fasli na biyu asiru fi bai'ul Alƙur'ani wa sunna bayani dangane da ainihin wato menene haskakawar da Alƙur'ani da sunna suka yi dangane da ainihin sihiri mun dai ji malamin ce. haƙiƙa alaƙa na da ƙarfi tsakanin aljanu da asiri har ma yace ai su aljanu da shaytani su ne bayan sihiri ma'ana tamkar in babu aljanu da shaytani to babu matsalar sihiri kenan za ka samu wasu mutane suka ce ai ma aljanu ƙarya ne ƙaryatawar da suka yi wa aljanu wannan sun ta ba su dama sun suka ƙaryatar da ainihin wato akwai sihiri cewa sihiri ƙarya ne ainihin babu shi wannan ƙaryatawa da suka ainihin yi wa sihiri sun ƙaryata ne sakamakon ƙaryata harka da suka dangane da tabbatar da aljanu don haka malam ya rinka jeran ainihin dalilai da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne da dalilan alkur'ani daga ƙarshe sai ce ai ya isa kai in kana da hankali kana da ilimi ka gane cewa aljanu gaskiya ne a cikin alkur'ani akwai sura sittin da guda wadda Allah madaukakin sarki ya saukar akan aljanu kuma aka sa mata suratul jinni sura aljanu in kana shakkar cewa aljanu ƙarya ne to ya kamata kai shakka annabi ibrahim ƙarya ne ya kamata kai shakka akan cewa annabi nuhu maryamu annabawa da waɗannan duk da sunayensu suka zo a cikin alkur'ani da cewa suratu ibrahima suratu nuh suratu maryam Suratu anbiya duk wannan lallai suratu maryam yana tabbatar da akwai wata mace da aka tada a duniya mai sunanta maryam me yasa har ma Allah ya ambace ta a cikin wannan sura ko da zarar ka ce to ai aljanu ƙarya ne a ce ai ga suratul jinni Allah ya yi bayani dangane da aljanu don haka in har mutum zai iya ya karyata cewa akwai aljanu to ya tabbatar da cewa zai iya ƙayyata cewa maryamu karya ce ga shi ko akwai suratu maryam a qur'ani an ambaci suratu maryam kuma a cikin sura an ambaci tarihin akwai suratu ibrahim an ambaci sunan annabi ibrahim kuma an ambaci tarihin shi a ciki to duk in mutum zai iya karyata wannan sai iya karyata suratul jinni to da aljanun a ciki an yi bayani a kansu da kansa aljanu sun yi magana a cikin alkur'ani sai ta duk waɗannan da ke cewa wai aljanu ba sa magana tantiran jahilai ne ba abin da suka sani a qur'ani da aljanu na magana kiri da mu zuwa qur'ani aljanu kiri da mu Allah na cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a istama'a aljanu da kansu suna da sense da kullu da suke jin magana Allah yake sun saurara sun yi saurare me suka saurara sun saurari alkur'ani faqalu menene kalin suka ce ana iya ainihin cewa alƙauli in ba magana suka ba suka ce inna ina mu aljami mu aljami mun ji ƙur'anin azaba qur'ani abin karanta ne dan mamaki aljami da kansu yi magana a ƙur'ani amma sai mutum ya ce yaya za a ce aljami suna magana ba Allah ya ce faqalu suka ce ko kuwa zai yi Allah ya ba labarin abin da aljanin ba su faɗa bai kirkira ya dinganta musu Ƴan ke ya kamata magana ƙungiyanci da ɗari ɗariƙanci da biyan hauka ka aje addinin musulunci ka tabbatar da shi in wani ya ɓata maka rai ka je ku dan ba ƙofar gidansu ko ku ya jira ko ka ku amma musulunci yana nan yadda yake kada saboda wani ya ɓata maka rai ka yi shi komai ka daddaje ka ce duka ƙarya ne aljanu suna magana wanda duk yake aljanu baya magana jahili ne gashi ya yake faƙali suka ce jawabi suka rinka sai da Allah ya faɗi zantutukan su wajen ayoyi goma Qur'ani maganganu ne din na a ciki wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada suka ce Allah ubangijin mu ya fi karfin a ce ai mun yana da mata ko yana da da aljanu suka yi ta jawabi kaza kaza kaza ka abin da ya kai suka hallaka suka ce saboda sun tsammaci dan adam ko aljanu ba zai iya Allah ƙarya ba don haka duk wanda ya zo ce Allah ya ce dan haka wato tunani ne ya shiga kwakwalen mutane tunani irin na jahiliya wannan irin tunanin na jahiliya da ya shiga cikin kwakwalen mutane to shi kenan da suke ga an ɗibo ƙarerayi an danganta wa aljanu bokaye da yan bori suna faɗin ƙarerayi game da aljanu to don haka wai su waɗannan wai don tsantsan to ko ma da ya shafi aljanu a ta kawai da ka zo za ka yi mutum yi game da aljanu sai ce in ba na to wallahi ƙarya kake sai ka so sai an yi Allah ya ji kan bawa mai shinkafa da gafara yace ya yi wani malamin cikin malaman kungiya magana aljanu ya ta na so ba na ce wal yace nace ya ce wallahi sai ka so yace tun da sai an maka tambaya duk abin da zaka faɗa ka tashi ka bincike kafin a tambaye ka dan ka faɗi gaskiya Allah ya gafarta musu to shi ne ainihin malam ya ta kawo mana yace ya ishe ka ka gane wannan sannan yace kalmar aljanu an ambace ta a cikin alkur'ani da aljinnu ashirin da biyu kalmar aljanu an ambace ta sai bakwai kalmar shaitan an ambace ta 68 a Qur'ani kalmar ashayatinu an ambace ta 17 a cikin alkur'ani duk nan dan a tabbatar maka da cewa babu shakka aljanu da shaitan da gaskiya ne da malam na gama kawo mana waɗannan ainihin ayoyi sai kuma fara kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin farko da hadisi na biyu da hadisi na uku mun shiga cikin hadisi na hudu sai kuma ainihin lokaci ya ƙure mana don haka hadisi na biyar malam yake khamisan dalili na biyar daga cikin dalilan sunna wa an safiya ta binti huyayyin radiyallahu anha daga safiya yar huyayyin Allah ya tsara mata yarda annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala safiyatu ta ce lallai annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce inna shaitana yajri min ibni adama majrad dam lallai shaitani yana gudana a jikin ɗan adam magudanar jini wannan hadisi da ta kasa malam yake rawahi bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin mujalladi na hudu shafi na 282 sai yake fat wato fatihul bari zaka duba bukhari kenan a wannan lambar tare da shafi fatihul bari wa muslim haka al-imam muslim a cikin juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar nawawi din sai yake ka duba muslim tare da sharhin nawawi al-minhaj kenan asalin wannan hadisi yana da sababul wurud akwai dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi dama dai ita safiya matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce asalin ta da yahudiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta bayan da ta musulunta shi ne yana itikafi a masallaci shi sai ta zo ziyara shi da daddare da ta zo ziyara shi suka gama tattauna hira da kuma za su tattauna sai ta fito za ta tafi sai ta taso za ta tafi sai annabi ya tafi zan ya dan taka mata ya ɗaura kota ya taho yana tafiya shi da ita a cikin masallaci sun jera ba shi da daddare ne wasu sahabban cikin mutanen Madina guda biyu sai suka zo za su yi ce. in suka dan motsa masallaci ka sai suka hangi ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace suna tafiya nan da nan kuma sai suka tashi za su sauri su yi maza su sassarfa su bar gurin sai manzo Allah ya ce ala rusulukum ku tsaya a nan inda kuke manzo Allah ya jawo ta suka fito ya ce ku daidaita inna hafasiyatu bintu huwayi yake mata ta ce safiya ku duba da kyau shi ka ce subhanallah ya ga Allah ina ba wa kannin Allah yake a a saboda shaytan na shiga duk inda jini ke shiga jikin dan adam yana yawo ina ma'ana haka babar jini a cikin jikin mutum shine zuciya zuciya ita ce matattarar jini a cikin jikin mutum to in ya zai shaitan yana iya shiga ko ina duk inda jini ke shiga a jikin dan adam jini ainihin shaitan na iya shiga zuciya ita ce wurin da za a iya canza ko a juya ra'ayinka kuma ya zama nan ce ma cibiyar jini cikin ka ga shaitan ya fi samun tasarrufi akan zuciya a jikin dan adam kenan dan haka zai iya samu mugun tunani zan Allah da wata mace da daddare a cikin masallaci kuma a je ana tsodani sai suka ce ai ba wani abu ya manzo Allah manzo Allah yake a ku dube ta da kyau wato nan ashe annabi yana tabbatar da cewa abu na farko cutar yadda shedani ke yan adam gaskiya ne tunda za su iya canza maka tunani su sa maka mummunan tunani cutarwa ta biyu wannan ya nuna gaskiya shedanin aljanu na iya shiga jikin mutum kuma su yawo duk inda ka san jini na iya shiga a jikinka za su iya ainihin bin wannan ainihin makarara su ma su shiga wannan babu shakka malamai da dama kamar su al-imam Abu Hasan al-Ash'ari a cikin littafin shi al da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu' al-Fatawa al-Kubra sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa lallai aljanna na shiga jikin mutum babu ainihin shakka akai to abin da yake faruwa shine wasu jahilai da aka samu sai suke cewa ɗan da aka ce ainihin yana da girman jiki yau zai iya shiga jikin ɗan adam har jikin ɗan adam ya iya ɗauke shi to kaga wauta ma'ana wani ne gaya muku shekan girman su ya kai yadda ya iya shiga ba zai iya shiga jikin mutum da kun taɓa ganin shi kuma a ina ne kuka karanta ka ga magana ce da ka wannan wanda biyo wannan magana haka na fi uku libari da ka domin muguwar magana ce ya yi magana ne da ka tun da annabi sallallahu alaihi sallam ya ce yajri min ibni adam shedan na ainihin gudana a jikin dan adam na buradan duk inda magudanar jini take to haka ainihin magana take Allah madaukakin sarki ya shigar da mu jama'ar musulmi ba a taɓa samun wani malamin musulmi ahli sunna ya yi mutum cewa aljanna ainihin shiga jikin mutum ba sai da usawra dan haka kaga al-imamu abul hasan al-as'ari ya tafasa gaba a cikin littafin al-ibana dan littafi ne da yake wanda usawrawa da ɗan shi'a da khawarij da rabbi don haka duk wanda ya sake yana mutum aljanna shiga jikin mutum ya tabbatar da cewa ko dai ya zama da mu'tazali in akan sani ne in kuma da zalunci ne to ya duk wanda ya tabbatar da cewa aljani baya shiga jikin mutum ya tabbatar da cewa ko dai shi da mu'tazali ne ko kuma ya shiga cikin aqidar mu'tazilanci a halin da yake don haka sai kokarin dawowa Allah ya kiyaye سادسا حجة شدة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر يقول لله الله ياكي idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci da hannun shi na dama wa idza shariba falyashrab bi idan ɗayan zai sha wani abu ya sha da hannun dama duk abin da zaka fita da hannunka na dama duk abin da zaka ka sha da hannunka na dama sai mun taɓa yin wannan nasiha dangane da cewa hatta shayi in kana sha kakkai irin ci ko ciyayya ko sha wanda bature yake yi bature yana cin abinci dama da hagu yake saboda bature bai da tarbiyya mutane ba su gane ba mafirin karatun boko yake da shi amma da tarbiyya bai da ɗabi'a mun fahimci wannan da kyau sai da haka in aka kawo abinci aka aje za a kawo wuka za a kawo cokalin ya yatsu za a kawo cokalin ya faɗi duka ya ɗibi wannan da hannun dama ya ɗibi wannan da hannun hagu ya kai da hannun hagu ya kai da hannun dama hannu baka hannu ƙarya annabi ya hana wannan wannan na wannan wannan na wannan a'a wala tudkhil at-ta'ama ala at-ta'ami aka ce kar kana cusa abincin wannan da shi zai baka sake cusa wannan ko haka tura yake saboda bai da tarbiyya na ɗaya kenan na biyu su da hagu da dama shari'ar musulunci ta hana wannan da a lokacin sai suka dinka kawo wasu hadisai suka ce ai ga hadisai an samu annabi yayi sassauci dangane da haka na nuna musu waɗannan hadisai da isai da basu inganta ba sun kawo a cikin littafin silsilar ahadisai sahiha na ce shi kan da ashekul allamatul albani ya kawo su ne don nuna raunin su sai sa in kuna son karanta littafin albani ku tsaya ku nakalci yadda yake harkar shi zai iya kawo hadisi da ya inganta sai kawo wani hadisi wanda bai inganta ba nan take sai ce ya kawo maka shi ne don ya sanar da kai kar ka je ka haɗu da shi a wani wuri ya ruɗe ka misali cikin sifatul sala da ya kawo hadisin annabi na cewa in za a tashi za a tashi ne da hannu a dunkule sai ya marmaza ya ce akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana tashi kamar kibiya wato baya dogaro a ƙasa sun ce wannan hadisin bai inganta ba to wasu da sun sai ce ai shi ma ya ce hadisin dunkula hannun bai inganta ba to kaga wannan sun zama ba karatu ba sallah ba larabci ba mustalahu kenan don ko larabcin ka karanta larabcin baya fa'idantar da haka saboda haka mu gane wannan ko ti kake sha in ka kurbi ruwan da dama sai ka ajiye sai ka ɗauko biredin ka waje shi da dama ka ci ba a ci da hagu ba a sha da hagu sai annabi yake fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi ai shaytan ne ke ci da hagun shi kuma yake sha da hagun shi Allah ya kiyaye rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi yace ka duba juz'i na goma sha uku shafi na ɗari ɗaya da tasa'in da ɗaya nawawi a cikin sharhin nawawi na sahihu muslim kenan sabi'an dalili na bakwai daga cikin dalilan sunna da ke tabbatar da cewa aljami gaskiya ne yanzu kun ga wancan hadisi wannan hadisi na magana karantawa banda yana tabbatar mana da cewa akwai aljami yana tabbatar mana kuma a cikin aljami akwai shidani kamar a ce akwai wani major general na soja ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yanzu wannan labarin yana tabbatar mana lalle akwai soja a duniya babu shakka kuma har a cikin sojojin akwai wani yin mukami su major general to haka wannan hadisi yana tabbatar mana lalle akwai aljanu a cikin aljanun ma akwai wanda ake iya kiran shi shaidan to me yasa ake kiran shi shaidan a halin yana da sunan shi na jinsi eh, to kamar wancan misali ne da muka mutum ne yana zaune mutum gama gari da zaran ya biya sun batunsa ya taka mukami kaza ya taka mukami kaza sai da ana kiran shi manzo ko general ko brigadier ko makamantan haka saboda kwazo da ya ko kuma ilimin shi ko kuma wani abu da ya faru to haka sai kuma cikin cikin aljanu in aka samu matashin aljanu ya kanzare ya tsotsare ba shi da kunya ba ya jin magana sai a ce mishi ifrit kala ifritin min aljini wani takadarin aljanu ya ce kaza takadari mara jin magana in ko ya zan ya kai ku amma ya yi tsufan banza a cikin aljanu ga shi ya tsinfa ga kuma ƙasar da mutane ga kangaranci ga rashin jin magana ga halayen banza to sai ake mishi a shaitan to shi ne sai ainihin annabi yake nuna mana ai a cikin aljanu ne akwai wanda ainihin ake kiran shi shaitani wato ashe wannan ya nuna ba dukkan aljanu ne ke ci da hagu ba kenan ana nuna maka sai wanda ya kai matakin kangara don haka yake a dubi da ta inna shaitana dan a cikin aljanu din shi da kansa aljanu din jawabi ba a cikin qur'ani dan haka duk wanda ya ci da ayi a riba cikin aljanu ya ci musu albasar da ba su yarda ba sai Allah ya saka musu duk abin da zaka faɗa kakka wuce abin da Allah ya faɗa a qur'ani da hadisi aljanu sun yi jawabi da kansu suka ce wa anna kun wa anna minal muslimina wa minna duna zalik eh, ko kafitun a cikin mu akwai waɗanda suke salikuna ko wa minna duna zalik akwai kuma waɗanda suke saɓanin haka akwai musulmi cikin mu akwai kuma azzalumai kaga nan aljanu sun bayyana da kansu ashe karkata shi hukunci ce dukkan aljanu kafirai ne ka ce dukkan aljanu shedani ne ka ce dukkan aljanu kangarali ne a'a shedanin cikin su marasa jin magana masu man kashi su ke ci da hagu su sha da ainihin hagu ce wannan hadisin ya nuna mana ashe aljanu na cin abinci kuma ashe aljanu na cin abin sha ma'ana yadda za ka zauna ka ci ka ƙoshi yadda za ka zauna ka sha zoɓo ka ƙoshi haka aljanu ma suna da abincin da suke ci suna da abincin da suke sha zama mun gane wannan mutum ko kaga duk waɗannan hadisan na daga fikihin da za ka ɗauka a ciki ashe aljanu suna cin abinci suna shan abin sha ashe aljanu ainihin cikin su akwai kangararru marasa jin magana masu saba ma shari'a saboda shugantaka ta ɗauke su kuma suna ci da hagu suna ainihin sha da hagu Allah ya kiyaye sabi'an na bakwai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا صحابي أبو هريرة الله تعالى مش يرجع أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يكي ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه من الله صلى الله عليه وسلم يكي ما من مولود باب ومطاب ذا أهيفا يولد باب ومطاب ذا أهيفا إلا نخسه الشيطان sai ke ya zumbure shi wato sa'ad da aka haife shi kenan sa'ad da ya faɗo duniya yana faɗowa daga cikin uwar shi kafin ya kai ƙasar shi ya zumbure shi sai ya tazillu farihan sai ya tsage da kuka ko ihu min nafsati shaytani saboda wannan zingiri da shaytan ya mishi illa ibn maryama wa ummuhu sai dai annabi isa dan maryam shaytan bai zumbure shi ba haka uwar annabi isa maryam ita ma shaytan bai ainihin zumbure ta ba kamar yadda al'allamatul mufassir ibnu kasir ya faɗi cikin tafsirin shi yake saboda lokacin da uwar maryam ta tsuguna tana naƙuda za ta haifi maryam sai da ke addu'a wa in ne uizu ha bika wa zurriyata min shaytan rajim ya Allah wannan ƴata ka tsare ta ita da zurriyata ƴaƴanta da hankansu. ka tsare ta su daga shaytani da fate don haka aka ce shaytan sai annabi yace da shaytan ya kai zungurin don wannan hadisan ya kamata ka koma duk shafin duk labbar da malamin ne ba ka koma ka je ka duba za ka ga akwai ƙarin bayanai na amma shi nan yana kawo maka iya da yake son ma maka hujja sai annabi a cikin wannan asalin eh, eh, eh, kitabatin hadisin sai ke cewa sai shaytan ya kokari ya zunguri mahaifar ainihin da annabi Isa ya fito daga ciki Eh, ya zunguri annabi isa sai zangirin ya kare da rigar haihuwa akan mai fita da wata riga wanda wani sun da ba ta faɗa ba shi ne zai ka zama zana sai rashin riga to sai ya kai zunguri zai zungure sun zama zan bai same su ba sai zunguri wannan rigar don haka annabi isa da shi da mara allah ya tsare su daga ainihin wannan kangaranci na shaidan allah madaukakin sarki ya tsare mu ne to wannan hadisi na haka yake ne don ya nuna mana a cikin aljanu akwai wani kangararren shaidani ne kuma babu ko gaskiya sai da zunguri duk wani ɗa da aka haifa sai dai ainihin maryam da ainihin annabi isa alaihi salatu wassalam رواه البخاري الامام البخاري رواه ان حديث ياتي مجلد بين تقل صافي نبي بيد الشابو فتح يتي كبير فتح الباني ومسلم ده الامام مسلم مجلد الجزء انه بين صافي شافي نبي بيد 20 نووي يتي كبير تعالى ده عينين النووي جماعه wannan fa kamar yadda shi Usman ya rinka mutanen kasan nan ne duk littattafan sai dan fage duk kankantar ta dan fage yana magana sai ka ga yana kawo dalili Ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza wai ba karatun kadai yake koya maka yana koya maka yadda ake magana ne a musulunci duk maganar da zaka yi in ɗauko ta kai daga wani malami kamar maza ka nuna cewa ɗauko ta kai in ka ra'ayinka ne ke nuna kai ne ka faɗa duk sai da ce yayin kan nuna wannan amma malamin Najeriya sai suka ajiye waɗannan abubuwan sai malami zai shaƙo ka bare ne zai ta zazzaga muku magana ta zazzaga muku magana ƙarshe ba zai faɗi littafi ba in aka ce a ina ya samu magana kuma ya za a ƙure shi dama ƙure ka ake so a yi ba wata wata dama ƙure ka ake so a yi don ƙa'ida a ilimi duk wanda ya faɗi magana ba za a yarda da maganar ba sai in ya kawo dalili shi da ka dalili ba shi ne sai a ƙure shi don kai ya zo ci gaba da faɗi da mutane Allah ya ji kamar Bakar da cikin tarjuma shi ta hausa ce ka sani da cewa za a iya kashe zalunci a kasuwannin awo ta hanyar sanya mudu kamar yadda za a iya kashe bid'a a cikin harkar malanta matukar malamai za su magana su kawo dalili duk magana da malamai suka su kawo dalili in babu dalili a ce ba za a karɓa ba to kamar ma'auni ne kawai ka zo za ka auni shinkafa sai ka bashi kuɗi naira ɗari biyu sai auni da hannu ya dinga yi ba ma ya dinka ya ce sai an gina za ka yadda ba za ka yadda ba sai ka ce a sa fiya ka dai ta karanta tarjuma mala bakar bin karkashin ayat da ainihin Allah madaukakin sarki ke magana akan cewa wa kad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizana liyaqima an-nas bil qist mun aiko annaba da gaskiya muka hada su da mutafai da ma'auni dan mutane su tsaya da adalci shi lallai sai da littafi ake tsaye da magana dan haka ga malaman salaf duk wanda ya magana sai kawo da ni duk wanda ya saba ma wannan to ya saba ma hanyar malaman farko Umar na zai fi zai dawo Allah ya kiyaye ya sa duk maganar da zaka faɗa ka tattali da dole in ka manta to ka faɗa tabbiran da ka tuna sai ka yi ne sai ka faɗa Kare da gaske kar kuma a yi barazana ka ake wani babban littafi ne duk duniya Allah da kada saukar da littafin da kai Qur'ani ba amma ana hujja da shi ko ba a cewa ai a wani babban littafi ne da Allah ya sauka a aka dole barazana kuri ne su cika baki yace wani babban littafi babban littafi ya kai wani farisi a malikiya مالكية هنا دلتافية مع الإمام الغنشري في المئيار المضرب مجلة دي أشرين مئيار دي بسان تكم على من تكون مالكية يعني طيب باب دلتافية مالكية دي يعني. طيب جمع وانيا أما دي باقي بشيء إثمان أمي بيجي جافة تنزلك أي آه، أتي أولي بدل دلتافية أعتبت آه، ليس بنا ممكن يتكلم بكوكو يوه ثانيا حديث متكوس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود الله تعالى مش يرضاكي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح عبد الله بن مسعود yace an ambaci mutum a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato a cikin hira mai sai hira ta kawo aka hira wani mutum wanda ya bacci da daddare har sai daga gari ya waye to sannan sai ya tashi qala sai annabi yace zaka rajulun bala shaytanu fi udunihi wannan mutumin to ne ya fitari a cikin kunnuwan shi au fi uzunihi ko kuma a kullum shi ne riwaya ne yake tantancewa shin annabi ya ce kullum guda biyu liman nan dan ya tsila ne fitsari ko ko a kullum guda biyu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya a cikin mujalladi na uku shafi na 28 fatah yake kabi da fatah al wa muslim da ainihin al-imam a cikin juhu na shida shafi na sittin da hudu nawawi yin kabi da muslim tare da sharhin nawawi wannan hadisi ya tabbatar mana a cikin aljanu akwai wasu takabarai yi su shedanu har ma suna fitsari har ma in suka zo suka labka maka fitsari a kunne shine sai ka makara sallah asuba ka ji sirri a cikin wani hadisi kuma wanda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa idan mutum ya kwanta sai shedan ya zo ya kuduri uku a daidai kiyarci ya kwankwasa akan kowane kulli cewa alaika mu tsallailin tsayin akwai sauran dare kai ta bacci in mutum ya farka ya ambaci sunan Allah sai kulli ya warware ne in yi alwala na biyu warware in yi sallah na uku ta warware sai ya wayi gari a cikin nishaɗi da farerai in kuwa har mutum bai farka ya ambaci sunan Allah ya alwala ya sallah ba har rana ta fito sai ya tashi cikin ɓacin da damuwa to kaga waɗannan hadisai suna tabbatar mana da ainihin yayyar da shekaru suke da ɗan adam wajen ainihin wato hana su yin ibada wato a ce na daga cikin sabidan makara shi shekanin aljanin da suke tsila fitsari a kunnuwan mutane karkai mamakin haka ta faru da ainihin musulmi sai kuma ka ga akasin haka da kafirai galibin kafirai sai gaba makara da asuba me yasa dan babu wata ibada da za su tashi su don haka shekar zai iya rabuwa da su musamman ya riga ya katar da su sun riga sun zama dama nasu kai musulmi sai zama kai ne kake da ibadar da za ka yi a wannan lokaci sai ya hare ka zai tsila fitsari a kunnuwan ka duka ko a kunnuwan ka guda sai ya zama kama kara ka tashi kayi sallah asuba a ainihin da wuri ba yanzu wannan hadisi ya tabbatar mana shaidanu gaskiya ne kuma ya tabbatar mana da cewa ashe shaidanu suna fitsari jama'a mun gane wannan to daga haka fa malaman hadisi suke cire abubuwa na fiqh sai malamin hadisi sai zai ce maka ai shaidani yana fitsari aljanu suna fitsari su ka ka faɗa ganin da sai a manzo Allah ya faɗi a cikin hadisi ga abin da yake shi kenan kuma ta yake shi ya rage in kai kuma ka koma lauka na kaza to an an ce masu tsari to ai ina aka gani wanda ya makara ya taɓa jin launin an da yake suna fitsari lallai fitsarin su ya zama iri ɗaya da naka ba lallai ba amma dai fitsari dai duk fitsari ne kuma suna yi lallai tun da an ce suna ke babu shakka su ne تاسعا نترى وعن أبي قتادة بدا صحابي أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه الله قال مش يرضى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو قتادة الأنصاري من من ذن الله واتي الرؤيا الصالحة من الله kyakkyawan mafarki daga Allah ne duk sa'an da kai mafarki kyakkyawa to Allah ne ke maka bishara al-imam ibn khaldun a cikin littafin shi mai suna muqaddima yace idan akwai wani abin alheri da ya kusa samun ka saboda kaunar ka da yake kai nuni sai Allah ya zai nuna maka wani abu na annashuwa da salon rai a cikin mafarki don ya fara faranta maka zuciya kafin zai wannan kyakkyawan abu to shi ne yake kyakkyawan mafarki to daga Allah ne Allah ne yake nuna maka don ya sanya maka rai ka ji daɗi wal hulmu min shaytan mummunan mafarki kuma daga ainihin shaytan ne wato shaytanin aljanna zai zo kinsa maka abubuwan tsoro ya firgita ka a cikin mafarki kamar ra'a shay'an yakrahu sai ma'aiki ce don haka wanda biyu ya ga wani abu wanda yake kyama ta zo a mafarki abin ki abin tsoro abin firgiki falyan fusan shimalihi salatin sai mutum ya yi tofi hagu da shi sau uku to an nafasi shi ne tofi ba tare da fitar da yawo ba wato tofi ne wanda iska ce za ta fita kaɗan mutu ba wai tofa za ka yi ka kulɓan wani ba haka a tofi ne za ka yi hagu gare kan kaɗan waya da kuka ka hagu sai ka ainihin mita awobe sai ka ainihin tofi wanda ta awuwar gina shaitani sannan sai mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga shaitan fa inna ha la tadurru bi na mai mafarki da zai cutar da shi da mutuƙar haka sannan a wata riwaya aka ce karka je kana ba da labari mijin mafarki ta kaji ka ce kai jiya kayan mafarki ka ga kana faɗowa daga sama ka ga wani zaki na bin ka ka ga ana yanka ka kayan mafarki ɗan kashi sun gidan gidanka duk ka faɗa wannan ta'ayyajin da kai in dai kana da yaƙini akan wannan ta'awwaji shine maganin wannan mafarki da wannan tauki insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka tunda ma'aikace fa inna hala tadurruhu wannan ne da mafarki da zai cutar da mutum ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ina ma a ce ta'awudin in ka zo kai irin ta'awudin da Abu Sa'id da Khudri ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kamar da hadisin da cikin Abu Dawud da Tirmidhi cewa a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ina roƙon Allah mai ji basira ya tsare ni daga sharrin shaytan game da ainihin wato kangarar da mutane da yake ya sa su zama mawaka ko kuma ya buge su ko kuma ainihin wato ya wato ya sa musu girman kai to ina ma a ce za ta yi wannan ta'awuzin da zai ce tare da cewa wannan ta'awuzin dama ya zo a wajen kira'a ne amma ta'awuzi ne da kullum na neman tsari in ka taƙaito akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu laifi akan haka amma lallai in ta aulubi na wajen kira'a to shine aka samo a cikin hadisin nan da muka faɗi annabi in zai fara karatun sallah irin shi yake a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ko kuma ka ketare as-samiil alim din a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wannan shine abin da kadai ya tabbata daga sayyan halitta a wajen kira'a shi yasa in har za ka yi kira a sai ka tabbatar da kayi irin wanda ya zo daga annin sallallahu alaihi wa alihi sallama amma ta auhiji na neman tsayi babu laifi dan ka takaitu akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda hadisin bukhari da muslim da wasu sahabbai suka tafi suna fada sai annabi yake ni ko na san abin da da wannan da yake zafin zuciyar mu zai fada ta wannan zafin zuciyar ya kai annabi yace ba zai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim da zafin zuciyar ya kai daga nan sai aka bambance a cikin ta'awudi na sallah daban na kuma na qira'a daban na kuma neman karin da kullun daban to shine sai ka tsara wannan ka bi ka karanta littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna da littafin irwa'ul ghalib bayan haka ka yi hankali da abubuwan da al'imamu a ibn al ya kawo a cikin littafin shi annasar fil qira'at al ya kawo ta'awuzi iri iri daga ainihin jama'a ba tare da ya faɗi ko ba cewa ga inda aka fi fitar da su ba balle ya faɗi ingancin ko rashin ingancin cewa wani ya in za a a'u ta'awuzi ayi kaza wani ya ce ayi kaza to dai lalle a ajana kowa a ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da mawaƙi ke cewa baro kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminin fi dinihi ka mughamir ku bar duk magana kowa ku ɗauki ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama don annabi yana da tabbas akan addinin shi dan haka biyan da ya shi yana da tabbas to ba zai yi a haɗa addinin annabi da ke da tabbas da wanda yake kantafi kantafi ne da hausa yake makonin asara kantafi ka tallafa abu haka to ba zai yi wanda yake da tabbas yana karɓowa daga Allah shi daidai da wanda yake karɓowa daga ainihin wani mutum da ba a yi mai wahayi ba sai da haka ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta littafin Bulugul Maram a cikin babin sifatul sala da kuma littafin sifatul sala ta al-Allamah albani duk zaka ga wannan ta'awudi insha Allah ta'ala na'am sai ka ainihin ta'awuzi da magarin ta'awuzi shi ne irin ta'awuzin da aka saba yau da kullum don neman tsari ne in kuma ka kara da wannan mintin biyu na su biyu na su biyu babu da shi insha to a dangane da tasirin wannan hadisi ga shi nan ba ta shida a ƙasa yake rawa mul bukhari al-imam mul bukhari ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku fat ya ce kabi da fatihul bari wato yahid bali ya yi amfani da fatihul bari ne wajen bukhari don kun san bukhari haka tashi buga shi tare da fatihul bari sai a kawo matanin bukharin sannan a kawo sharhi a ƙasa akwai kuma bugu na darus salafiya ta ƙasar masar tun tsohon bugu na darus salafiya su kuma in suka zo sai su kawo matanin sai a kawo sharhi sai a kawo matanin sai a kawo sharhi to irin wannan ne dai tare da lambobin da ainihin babban malami a shek fu'adu abdulbaki yayi shine shi ya dubu ya amfani da shi don haka sai ka duba fatihul bari mujallar goma biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku bari kenan wa muslimin haka ma muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na sha biyar shafi na sha shida na wawiyin tare da sharhin nawawi Allah madaukakin sarki ya shigar da mu ashiran hujja ta goma daga cikin jerin biyar hujjojin da ke zuwa cikin sunna dangane da tabbatar da cewa shaitanu da aljanu gaskiya ne malam ya ce wa an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu daga sahabi abu sa'id bin khudri Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wannan sahabi ya ce lallai manzon Allah ya ce idza tasa'aba ahadukum idan ɗaya daga cikin ku zai yi hamma ko yana hamma falyumsik biyadihi ala fihi to sai ya sa hannun shi sai ya ainihin rike bakin shi ba wai ana nufin ka shaƙe bakinka ka hana bakinka hamma din ba a'a in hammar ta zo sai ka sa hannunka ka kare wannan faɗin da bakinka yayi wato kofar da bakin naka ya ha kaka bata ta tafi haka sai ka sa ka kare kare yadda zaka shi ne dan ka hana ainihin wato shedan shiga ko kuma yi maka dariya kamar da ruwa suka zo ba wai hamma ka kame ba ka takure bakin ka a'a yace falyumsik bi yadihi ala fihi sai ya sa ainihin hannun shi sai ya kare ainihin bakin shi fa inna shaytana yadkhulu saboda shaytan yana shiga wannan na daga hadisan da ke tabbatar da cewa shaydanin aljanu gaskiya ne bayan tabbatar da cewa gaskiya ne akwai su ma yana tabbatar da cewa ashe shedanin aljani yana shiga jikin mutum tun daga shi kai tsaye annabi ya ce fa inna yadda yadkhulu shedan yana shiga bakin mai hamma na kana ha sai shiga tun da ya ga kofa kai tsaye babu abin ba matsala kashi sabi an eh, wato yake lamba ta bakwai rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na goma sha takwas shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu nawawi ne yake ka duba muslim tare da sharhin nawawi wannan lambar juz'i ce domin shi sharhin sahih muslim din dama kowane mujalladi daya yana dauke da juz'i biyu ne a ciki don haka mujalladi na daya yana dauke da juz'i na daya daga biyu mujalladi na uku yana dauke da juz'i na uku da na hudu to yanzu wannan da yake juz'i na sha takwas ma'ana sai ka je ka duba a cikin mujalladi na tara kenan shi ke dauke da ainihin wato juz'i na sha bakwai da na sha takwas na ƙarshe kenan a cikin shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu nawawi ya ce tare da sharhin nawawi wa darimi da al'imamu darimi shi ma wata wannan hadisi a cikin sanin darimi a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya littafin darimi da ma ƙarami ne guda ɗaya ne haka an kasa shi juz'i biyu a ciki juz'i na ɗaya da na biyu to amma akwai wani bugu da aka yi ba da daɗe wannan ba barin fikir na buga shi an fasa juz'i na ɗaya daban juz'i na biyu daban na'am to malam ya ce wal ahadithu fil babi kasiratun a ƙashin gaskiya hadisan da suka zo a ƙarƙashin wannan matsala ita yake miki da bari hadisan da ke tabbatar da cewa aljanu da shaidanu gaskiya ne suna da yawa wa fi zalika kifayatun li talibul haqq amma a cikin waɗannan da aka kawo akwai wadatuwa ga duk neman gaskiya duk mai neman gaskiya game da cewa aljanu gaskiya ne ko ƙarya waɗannan hadisan sun isa su gantar da shi cewa aljanu gaskiya ne inda neman gaskiya yake yi wa min juma malam yake to daga nan ne ya tabayyana lana annal jinna wa shayatina daga nan ne za mu gace lallai aljannu da shaydanu Hakikatu. gaskiya ne akwai su la ya atahu ma shakka ba za wato ko kwanto zai shigo cikin matsalar ba wala ra'idun haka nan shakka ba za ta zo kan matsalar ba wala yujadilu fi zalika illa muqadirun babu mai jayayya game da cewa akwai aljannu sai mutumin da yake da girman kai mu'anidin wanda yake da tsaurin ido mara kunya ga shari'ar musulunci tsiri da shari'a ta ce kaza ya yi tsenene ya burgusa idan shi toka kaga ba kunya ke kenan sannan da sa girman kai ya tabi hawa ya bi son zuciyar shi bai zaure gudan yin Allah ba tare da shari'a Allah ba in mutumin da ainihin in gaskiya yake neman ai da sunna ko kuma al-Imam Shafi'i yana cewa كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين yace duk wani ilimi da ka gani addiniya duniyar nan shirme ne ɓata lokaci ne sai dai alkur'ani sai hadisi sai kuma ainihin mutum ya zai kokarin koyon fiqh a cikin addini yace kuma menene ne ma ilimi yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ba shi kenan ba yace duk abin da ba Allah ya ce manzon Allah ya ce ba yace wasu wasan shaytan ne shaytan yana ɓata maka lokaci ne ke sa ka je ka karanta lau kana kaza la kana kaza da dai kaza ne ai da kaza to in ce yanzu akwai aljani to ai kaza ne duk saboda Allah ka bar Allah ka bar manzon Allah ka je ka kama zantuttukan da za su yi ka kwakwalwarka sai da kanka tsakaninka da Allah kana neman gaskiya saboda Allah kai wa kanka adalci Allah ya shigar da mu a ƙasa malam yace man arada tawassu a fil wanda yake son yalwatawa da faɗaɗawa a ƙarƙashin wannan matsala ta tabbatar da aljanu gaskiya ce فليراجع كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان من مؤلف يقوم يكرم تلتافي وقاية الإنسان من الجن والشيطان نشي مؤلف من دي ولف وانا للتافي domin littafin wukaya littafi ne da ashek wahid bali dama ya yi shi don ya tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne ga siffar halittarsu ga ɗabi'unsu ga yadda suke rayuwar aurensu ga yadda suke rayuwar su ta ci da sha ga yadda hudar su take game da shiga jikin dan adam ga irin abubuwan da suke sa su shiga jikin dan adam ga halin da dan adam yake shiga sai ainihin aljanna samu damar shiga jikin shi misali ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ne a cikin su akwai maza akwai mata suna cin abinci suna shan abin sha suna aure suna haihuwa sa'an nan ya tabbatar da cewa suna shiga jikin ɗan adam ya kawo cewa daga cikin dalilan da yake sa suke shiga jikin ɗan adam akwai kamar haka na farko zalunci haka siddan kamar yaro in ya ga wani ya fi ƙarfi kawai haka siddan da ya koɗa mai mari yi gaba zalunci kawai ba gaura ba dalili na biyu kawai ya mai da kai abin wasa yadda ka ga mutum yake ɗaura wa kuma tsinna a kwantasa wasa da ita ko ya daura dan bugi a kunkuso ya wasa da shi haka siddan aljani in ya ga dama kawai ya sha'awa ya mai da kai dan bugi ya rinka wasa da kai sai shiga jikinka ya ga dama ya kwala ka da kasa ya tamurza ka a kasa kenan yadda ka san dai ake wasa da bugi ana dariya shi ma sai da kai haka wato kai wannan ko kuma al'ishq tsananin so aljanni ne namiji na ga yarinya budurwa yana son ta rasa yadda zai da ita sai shige ta ko kuma budurwa aljana ta ga kyakkyawan saurin ta rasa yadda ta sai ta shige shi waɗannan na daga ɗaya da kaɗan daga cikin dalilan ya faɗi halayen da ɗan adam ke shiga aljanna samu damar shiga jikin shi in ɗan adam ya nutsu a cikin saƙon Allah yana baiwa aljanni dama ya iya shiga shi saboda bai da wata kariya kenan tun da ya rabu da Allah ya rabu da Allah ya duniya cikin sabon Allah ko kuma ya shiga cikin fushi dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya zunci ya manzo Allah kai min nasiha kai min wa'azi manzo Allah yake karka fushi shi mutumin ta yake to kai hakuri kai na fahimta kamar annabi na nuna kai hakuri zan maka amma kar kai fushi annabi yana maimaita mishi kar kai fushi kar kai fushi ashe fushi yana da ainihin illa psychologically a ɗabi'ance wato in ka shiga halin fushi a cikin ɗabi'ance zai iya taimakawa ainihin aljannu ya iya shiga jikinka domin wannan ainihin fushi yana buɗe ƙofofi na jijiyoyin jikinka wanda yake ta irin waɗannan kafafen mai shaidanun aljanu za su shiga sannan sha'awa sha'awa ta kama ka sha'awa mai ƙarfi in ta kama ka duk wannan yana iya ainihin taimakawa wajen aljanu ya shige ka to duk waɗannan na daga kaɗan daga abubuwan da wahid abdulsalam ba ya magana to sai ya ce alaƙa tsakanin aljanu da mutane yace alaka tsakanin aljanu da mutane alaka ce da ta samo asalin tun daga zaman annabi adam a aljanna da kuma irin matsalolin da suka faru tsakanin iblis to wannan ainihin alaka karshe dai sai aka tashi baran baran annabi adam da ainihin iblis iblis ya kokarin hallaka shi Allah madaukakin sarki ya tsare shi to sai Allah ya tunkuɗe su bayan ƙasa yace ku tafi ku zama a bayan ƙasa amma kuna makiyan junanku to wannan tsiyayya sai wani ya nuna cewa shedanin aljani yana da ko aljani suna da manufofi a kanta manufa mafi muni daga ciki ita ce ta nesa wace irin manufa ce ita ce inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir duk gwagwarmayar da shaidani yake yi ita ce dai ya ga cewa kun zama a wuta tare gwagwarmayar babban manufar shi kenan wannan manufa tana da nisa a kiyama yake son ta tabbata to akwai manufofin shi na kusa na daga cikin manufofi na kusa shi ne ya sanya wa jikinka rashin lafiya a ƙarƙashin haka aka samu shaiɗanin aljanna yana shiga cikin mahaifar mace ya zumburu wannan mahaifa sai jini ya ci gaba da zuba kamar da ya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bukari da sunan abu dawud da tirmidhi sannan yana daga cikin wannan manufa shaiɗanin aljanni ya ga cewa ya cutar da jikinka har yau ya sa maka ainihin wato hauka a cikin kwakwalwarka shine wancan hadisi da muka kawo mata awuzi yake ishara min hamzihi Allah ka tsare ni daga hauka da shaidani yake sawa ashe yana sa hauka don ya cutar da jikinka yana kokarin ya ainihin cutar da asalin wato imaninka a wajen mutuwa in ka zo mutuwa ya samu ya make ka don ka haramtu daga iya faɗar kalmar la ilaha illallah don ka cika da imani wannan ya zo a cikin sahihin hadisi wanda al-imam Abu Dawud ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-gharq wal hadam wa an ya takhabbata min shaytan inda al Allah ka tsare ni daga shaytan wato in a ruwa ya cinye ko gobara ta kone ni ko jini ya danne ni ko kuma shaidanin aljanni da ainihin buge ni a wurin mutuwa wannan ya tabbatar da ashe shaidanin aljanni suna buge mutum a wurin mutuwa na daga cikin dalilan su wallahu alam dan su haramta mutum ɗan kalmar shahada sannan wannan hadisi kuma baya karo da wani hadisi can mu shiga wata mas'alar daban hadisin da annabi yake nuna wanda ya mutuwa ruwa ya cinye shi ko kagin ya danne shi ko gobara ta cinye shi ya yi mutuwa shahada sahihin hadisi ne na cikin bukhari da muslim da musnad imam ahmad wannan hadisin baya karo da wancan wancan annabi yana faɗin falalai wanda ya yi mutuwa a halin jin ya danne shi ko kuma ruwa ya cinye shi ko gobara wannan hadisin kuma annabi yana nuna duk da akwai falala ga wannan hanya amma kakkai fata saboda wata irin mutuwa ce wadda take a cikin bakin hali ba daɗi ina fatan mun gane a shahidu a wannan hadisin shine shaidanin aljanu suna buga mutane a yayin mutuwa to waɗannan na daga cikin irin manufofin ya jama'ar musulmi to na daga cikin manufofin shaidanu shine su ga sun yi wa mutane asarar imaninsu asarar imaninsu ta hanyar su haɗa kai da wasu takadararrun mutane sai su rinka aikin sihiri da tsafe-tsafe da bokanci to a ƙarƙashin haka ne sai wahi da abdulsalam balibu ya zo ƙarshen littafin ya ƙaya sai ya ce to tun da dai na daga cikin haɗarin da aljanu suke da shi a kan rayuwar ɗan adam musulmi shine a haɗa kai da su a je ana tsafe-tsafe ana sigirce-sigirce ya ce to matsalar sihiri ta fi ƙarfin a yi bayani kaɗan don haka zan samu dama a rubuta littafi su kutun da guda shi ne su rubuta wannan littafi jama'a mun gane wannan kyau ko sa'annan ka je ka samu ainihin littafai da dama ka karanta kamar alamul jinni wa shayatin na addoktor suleiman umar ashkar duniyar aljanu da mutane kasancewa aljanu suna rayuwa rayuwa a duniya wadda take rayuwar nan ba ta gaza daga irin rayuwar nan da muke ba har na duniyar su ta fi tamu faɗi da daɗewa da ci gaba da kirkire-kirkire da kere-kere da ilmomi iri-iri in na ce duniya a nan ba ina nufin suna da wata duniya wata bayan ƙasa da suke rayuwa daban ba a ina nufin yanayin rayuwa suke da ita wadda ta keɓantu daban kuma wadda bata gaza ta mu wajen ci gaba ba hasali ma ta tsara ta mu a wajen ci gaba ka je ka samu wannan ka gani irin kere-keren jiragen sama da irin kere-keren makamai da tun fiye da shekara dubu ɗaya aljanu sun yi nisa akan haka karanta ƙur'ani cikin suratul saba dangane da kisa annabi sulaiman ta za ka ji duk kere tseren nan su kera kaza su kera annabi ka kaza su kera mun sai yanzu mai development ci gaban ya zo. ake iya gano za a yi kaza za a yi kaza amina a CNN har dan abu ke rinka takaici shi yaushe zai fara wannan ci gaban aljanu fi karatun su ya wuce nan Allah madaukakin sarki shirye da mu bayan da malam ya gama shimfiɗa dangane da tabbatar da cewa akwai aljanu to dama manufan shi shine in har kai da akwai aljanu to zai zama mai sauki kai da akwai sihiri sai ce al-adillatu ala wujudi sihiri dalilai da ke tabbatar da cewa lallai akwai sihiri a duniyar nan dan uwana musulmi don Allah ka tsaya ka fahimci abin da ake nufi da kyau ba muna ce maka bane sihiri daidai ne Tsafi gaskiya ne ba muna ce maka mun yadda bane wato wasu ne suka ce ƙarya ne ba wani tsafi a duniyar nan ƙarya ne ba yiwuwa ba asiri to shine ake son a kawo maka a Qur'ani ya tabbatar akwai wannan cewa akwai akwai bambanci da cewa kuma daidai ne wanda ya haka ya kyauta to ba cewa aka yi daidai ba ne cewa aka akwai shi a duniyan nan kamar a ce shin akwai wuta a duniyan nan sai ka ce eh sai ka ce saboda Allah ya nuna kaza annabi ya ce kaza kuma a ido da ido mun ga wuta wuta an taba gobara wuta ta ciwa ne wuta ta ci kaza kada anan ana tabbatar da cewa akwai wuta ne ba ce maka ake wuta gaskiya ne ta zama gobara ta cinye wani ba to nan ana tabbatar maka da cewa akwai sihiri a duniyar nan mashi malamin da tun da ka'ida don kasan duk inda rinci ya rinci ina son musulmi su gani wallahi duk rinci kar ka sake kana malamin ahalin sunna saboda yan bid'a sun bata kaje ka kwaso irin dalilansu su wajen kara gaskiya abin da ya hallaka wasu malamai kenan saboda suna son wai falasifa mutanen kasar greek da suka ce ba Allah to su waɗannan malaman da suka tashi za su tabbatar da cewa akwai Allah madadin su kawo ayoyin Qur'ani su ta kafa hujja da su su ta kawo shawahid alkauniya abubuwan da rayuwa take tabbatar da akwai Allah su kafa hujja da shi sai suka ɗibo irin dalilan da su waɗannan maguzawan ƙasar girka suke kafa hujja da su sai suka ɗibo su suna hujja da su akan cewa akwai Allah daga nan ne aka samu al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu ba dan kowa saboda irin waɗannan hanyoyin su Greek suke yi suke kafa hujja su ce ai domin in an ce babu kaza to ai kaza zai afku to in kuwa kaza ya afku to ai kuma kaga kaza ya faru duk wanda ya je jami'a yake karanta psychology za ka ga irin waɗannan laukaniya din yake karantawa ba wani abu ne ilimi ne daga cikin ilimomi na girkawa to ta hanyar haka suke bi su tabbatar da gaskiyar abu sai a ce wannan hula ce domin da ba hula ba ce to ai da ta zama kaza in ko ta zama kaza to ai kaza zai faru madadin kai a ce hula ce saboda kaza sai a tsaya ana domin da ba kaza ba to kaza kaga a nan yanzu wasu yan bid'a ne daga cikin mu'tazila da makamantansu suka ce sihiri ƙarya ne madadin su sun bi wasu hanyoyi ne a hankalce suka ƙayyata sihiri sun ce ah, zazzabi ne kawai yakan damu mutum ai zafin zazzabi ne ai zafin kaza ne ai kaza ne tashi hankali ne ai ɓacin rai ne wani in aka dame shi sai abu ya faru kaza madadin su waɗannan malamai tun da sun ji wannan zanya malamin nan madadin ya ce to ni ma bari mu tabbatar musu da cewa akwai sihiri ta ilimin wannan hanyar ya ce to ai ku da kuka ce babu kaza to ai in an ce babu kaza to ai kuma kaza fa to ba ku ga kaza ba madadin ya ba haka a'a sai ya ce al-adillatu ala wujudi fili awwalan yace ce al'adillatu min alqur'anil karim dan kasancewa fa ba lallai ka gamsar da batacce ba amma lallai ka bayyana mishi lallai ne batacce ka bayyana mishi gaskiya gamsarwa fa a hannun Allah take don haka Allah ya ce alaihim bi musaitir ba a ce ka tankwara su ba me aka ce ka bayyana musu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai manzo idar da sakon da aka maka wahayi don haka ne jama'a yanzu ta iya mutanen da suka kayyata sihiri su ba hujjoji suka ɗiba a ƙur'ani irin wadancan hujjoji ne na tunaninsu malamin mu da bai bi wannan ba sai ce mun ga mu kawo daga ƙur'ani in sun gamsu alhamdulillah in ba su gamsu ba alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar shikenan matsalar ta zan cikin sauki kaga nan in su ba su gamsu ba dan Allah ba za a gamsar da dunyi ba tunda an ce mai daga Qur'ani to amma inda an koma ana kawo hujjoji irin nasu fa cewa to ai inda an ce ba sihiri to ai kaza sai zama kuma me ya su fi gamsuwa kuma wannan ne ka batar da shi dan ka saka shi a cikin irin nasu rodani jama'a mun gane mun da don haka ya jama'a mu sani Allah bai yarda mu koyi ilmin kalam ba wannan ilimin da ake koyo ilimin kalam al-wujud wal qidam wal baqa wai da haka za a je a gane Allah a'a in kana son ka tabbatar da cewa akwai Allah karka ce al dan babu al a Qur'ani babu a hadisi me kake son ka tabbatar Allah madaukakin sarki dai akwai shi babu shakka akwai to dubo Qur'ani ne Qur'ani ne ce dubo hadisi ne hadisi ya ce to wannan ya isa Allah ya shirya da mu أولا يتشي نفرق الأدلة من القرآن الكريم دليلي دقاء القرآن لجرمي سيتشي الأولى هجة تفرق قال تعالى أنا مدوكة سيكي يتشي واتبعوا ما تتلي الشياطين على موت سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشترى بما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله ملوكة سركي yana saukar da ainihin ayoyi a cikin alkur'ani game da wasu annabawa da suka gabata to na daga cikin annabawan da Allah yake wa annabi tarihin su hadda annabi Sulaiman ba dan komai ba wasu annabawan yake bai wa annabi labarin su don ya hakurtar da annabi duk abin da aka ce maka ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablika babu wata bakan magana da aka taba gaya annabi sai da aka taba gaya wani annabi annabi salihu da ya zo wa'azi sai suka ce dan iska masharranci Allah yake sa ya na gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe lafiya za a san wane ne makaryaci wani ne dan iska mun fahimci wannan kada a shirin kai wa'azi ka ce maka dan iska an fara cewa annabi salihu Ina ka ce maka makaryaci an cewa annabi salihu to da annabi ya zo yana bayani sai wasu suka ce in haza illa kaunin bashar in haza illa sirrin yu'far ai wannan sihiri ne kawai ai wannan maganar mutane ce wato an siffanta annabi da cewa dan sihiri ne boka ne sai kuma yanzu yana ambatan annabi Suleiman waccan kalma da aka gaya wa annabi aka ce dan sihiri ne to kafiran makka suka faɗi nan kuma da ya zo madina ana saukan mishi da ayoyi ana yaban annabi Suleiman sai malaman yahudawa suka ce kun ji Muhammadu me yaban Suleiman yake a to Suleiman ai ba wani abu bane sarki ne na gargajiya da ya mallaki mutane da tsafi ai matsafi ne to wannan maganar da malaman yahudawa suka faɗi sai jahilan suka rinka bi shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace wattaba'u ma takmi shayatin ala mulki Sulaiman su ainihin jahilan Yahudawa suna bibiyar abin da shedanin malamansu suke karanta musu suke dangantawa a bisa mulkin Sulaiman kamar yadda Malam Abubakar Gumma faɗi yace anan kalma a shayatinu ai shedanin malamai masu murɗe karatu daga yadda yake su canza shi ya koma sabanin yadda yake ma'ana asali dai sulaimanu ba boka ba ne ba dan sihiri ba ne amma shaidanun malaman yahudawa sun murɓe karatun sun ce boka ne shi ne sai allah yake cewa sun dubi abin da waɗannan shaidanu ke faɗi suna dangantawa ga sulaiman allah ya ce wa ma ka fara sulaimanu ai sulaimanu bai zama kafiri ba domin yin tsafi kafirci ne yin sihiri kafirci ne yin dabo kafirci ne bori kafirci ne to ya za a ce annabin allah annabi sulaimanu ne sulaimanu ai bai kafirta ba walakin na shayatai na kasaru sai dai shaidanin malamai ne suka kafirta yu'allimuna an na fasira waɗanda suke koya wa mutane ainihin sihiri musamman a waɗancan lokuta kamar da zaka zo ka ji a hadisin da malam zai kafa mana hujja a ƙarƙashin wannan babi malaman yahudawa na madina sun kware da sihiri kwarai da gaske kamar yadda da dama daga cikin malaman ɗariƙa na ƙasar nan afirka da dama sun kware da tsafe-tsafe ka bi mu a hankali sai mu munafada ta kawo sai an kawo har irin tsafe-tsafen da suke yi a cikin littattafansu babu wani sharri ba ƙazafi insha Allah ta'ala to sun kware game da tsafe-tsafe tafi da sigirce-sigirce to shi ne sai Allah madaukakin sarki ke cewa ai su shaidanin ne su ne suka kafirta saboda sun koma suna koya mutane tsafe-tsafe wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta sannan suna karya suna cewa ai akwai wasu mala'iku guda biyu ɗaya sunan shi haruta ɗaya maruta Allah madaukakin sarki yayi suka taɓa cewa Allah irin munanan ayyukan da 'yan adam suke a bayan ƙasa ai da muke rayuwa a bayan ƙasa babu yadda za a yi su shi kenan sai Allah ya ce to ku zaɓo mutane biyu daga cikin ku yau mala'iku kenan wannan tatsuniya ce amma ina faɗi ka da suke faɗi ne shi ne ainihin sai suka zaɓo mutane biyu masu nagarta da taka tsantsan a cikin su su mala'ikun icewar wannan tatsuniya su ne haruta da maruta sai aka sauke su a ƙasar babila ta ƙasar iraq shi kenan da suka zo sai ainihin suka fitu da wata kyakkyawar mace suka yi zina da ita suka fitini da giya suka sha suka fitini da kisan kai suka ainihin kisan kai yadda geron biyar kisar ta zo shi ne wannan mace ta kai kanta gare su suka ɗi. ta nemi da cewa su kashe wani yaro suka ɗi. sai ainihin ke musu dabara har suka kai da yadda ga shan giya da suka sha giya suka bugu shi ne suka je suka yi zinar da ita kuma suka je suka yi kisan kai ɗin to shi ne aka ce wai su waɗannan mala'iku sai aka ajiye ɗaya a gabas ɗaya a yamma duk sanda rana za ta fito ta gasa wancan na gabas ta nemi azaba duk sanda rana za ta faɗi ta faɗi akan goshin wancan tana gasa shi ta nemi shi azaba wai haka suka zaɓa wannan azaba ta fi su sauƙi fiye da azabar lahira to dai a wannan zaman nasu sai suka rinka karantar da mutane ainihin sihiri to daga nan ne malaman yahuda suke dangantawa sai suke cewa an asalin sihirin da suke hatimi kaza hatimi kaza daga haruta da maruta kamar yadda nake faɗi akwai wani kasaitaccen boka wanda mafi yawancin malaman ɗariƙa ƙasar nan sun yarda da shi wasu su ma har sun je wurin shi sun yi karatu a ƙasar masar sunan shi abdul fattah tohi mutumin ƙasar masar ne balarabe ne kasaitaccen doka ne duk inda kake jin doka, to wannan ya cika ya batse ya rubuta littafai da dama to shi ma ya rubuta littafi ya sa mishi sihiri haruta wa maruta sihirin haruta da maruta to wannan ainihin kissar da suke dangantawa zuwa ga waɗannan mala'iku sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakai ai da dai Allah bai taɓa saukar da wasu mala'iku ba ma balle ya saukar musu da wahayi Da babila a kasar babila masu suna haruta da maruta Allah bai saukar da mala'ikun ba balle ya saukar musu da wahayi ba a yi su ba ma gaba daya malam abubakar mahmud bin Allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin shiraddul azhan sai ya ce wannan ma ba masdariya ba ce ma ce nafiya wato in ka zo karantawa sai ka ce san faufau da dai Allah bai taɓa saukar da wasu ainihin mala'iku ba balle ma ya saukar musu da wani abu korewa ce gaba ɗaya cikakkiya a farkon bugun tafsirin rabul abhan sai ya zanda ishara ya kayyata wannan kissa in ya zo maɗin sai ce nafiya maɗin ta korewa ce wato in ka san mahau ka san abin da ake nufi ma nafiya ce ba masdariya ba ce ba wai wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta kaka fasara ka ce da kuma abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu a babila haruta da maruta a ce waɗannan malamai na yahudawa suna karanta da wannan abin in ka faɗa haka wato ka tabbatar da an saukar kenan har kuma malaman yahuda na karantarwa sai malam yace a amma ɗin ba masdariya ce ba masdariya bace ba masdar ba ce ba tana nuna abu ba a'a tana cewa ne nafiya ce ta koyewa ce kamar ka ce ma a muhammad muhammad bai zo da sam da mun gane wannan da kyau ko to shi ne sai ke cewa ai ba a saukarwa da waɗannan mala'iku guda biyu komai a babila ba wa masu suna haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin balle ma su karantar da wani wani abu ba a saukar da su ba balle su karantar wannan ma ma da sai ce a ita ma ta ce ba a yi su ba balle su karantar da wani abu don a kissar an ce wai waɗannan mala'iku suka zo za su koya maka sihiri sai su ce to mu fa da ka gan mu tuna ce za ka iya Eh, to za a koya maka amma duk fitina ce to shine sai Allah yake cewa ba a ainihin saukar da shi ba balle a ce sun karantar da wani abu wani abu hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun balle ma har su kai da cewa mai fitina ne duk ba a yi haka ba ba a saukar da su ba balle su karantar balle ma a ce wai har in sun zo karantar wasu maka tsawa su ce mu fa fitina ne salata kafir kafa ka kafirta يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ba لو mutane su je suna ta koyan tsibbace-tsibbace da sigirce-sigircen da za su rinka raba tsakanin mutum da matar shi ba a saukar da su ba ba su kure da mutane ba balle su faɗi wannan maganar balle na mutane su je suna koyan sihirin da za su iya raba mutum da matar shi kaga sihirin tafrik kenan jama'a mun gane sihir tafrik ka rike wannan aya da kyau na daga cikin ayoyin da suka nuna mana karkasuwar sihiri za ka zo ka ji zamu magana nan gaba akan sihiri ya kasu kashe biyu ta wata nahiyar akwai sihirin hakika sihirin da gaskiya yana faruwa a ga abin a ido da ido ya faru a yi sihiri nan take a kashe mutum ko a yi sihiri a raba mutum da matan shi ko yanzu yanzu a yi sihiri wanda ba ta son wani yanzu yanzu ka ji tana son shi wannan shi ake kira sihirul hakika dukkan shi yana gudana a karkashin wannan wurin ne fa ya ta'allam min bibi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wannan sihirul hakika ke nan. akwai kuma sihirul takhyil da bahaushe ke cewa rufa ido shi asali za ka ga wannan hula ga ta a ajiye amma sai ka ganta tana sama tana ƙasa tana sama tana ƙasa to ba hula aka wa asiri ba hula tana nan a zaune a ƙasa amma idan ka aka sihirce a idan ka ne wannan abin kake ga yana sama yana ƙasa amma hula tana wuri daya wannan shi ke kira sihir wa tamwil sihiri ne mai fa'ida idan ka aka wa wannan abin da kai da kanka da kake ganin haka za ka zo kana karanta ayatul kursi sai ka ga abin ya da maka hakika wato idan ka ne shine kamar da Allah ya ce saharu a ayyunan nasi idanuwan mutane suka sihirce waskar habohun suka firgita su da ja'o da sihirin azim bokayen fir'auna sun zo da kasaitaccen bokanci Allah ya kiyaye shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bi dharrin na bihunin ahadin illa bi lahi tare da cewa su bokaye ba za su iya cutar da kowa da ainihin sihirin su ba sai da izinin Allah wannan aya tana tabbatar mana da cewa ashe bokaye za su iya cutar da mutum in suka yi mai sihiri amma da injinin Allah don haka Batura ya ce charity begins at home charity begins at home bar ma'ana don karantarwar Allah da ya karantar da mu a ƙur'ani ta tabbata gaskiya sai aka yi wa annabi asiri sai abin ya kama shi babu shakka akan haka duk waɗanda ainihin kwakwalansu suka samu rikici na ilimi da suka karyata wannan hadisi za ka ji malam Jibril ya yi musu rabbi tsarara tabbas an yi wa annabi asiri domin asiri ai ba wai haukatar da mutum lallai ba a asiri rashin lafiya ta ah, to dan an ce annabi ya yi ciwon kai wanda ya naka sadar shi ito eh, haka asiri asiri cuta ce da bata gaza daga biyu wata cuta ba dan haka ja'izatul lil anbiya annabawa za su iya yin asiri in ya zanga Allah ya bamu labari eh, afwan annabawa asiri zai iya kama su afwan in ya zanga Allah ya bamu labarin aljan ya shiga jikin ayyuba yana cutar da shi ah, ما جاز على أيوب فهو جائز على محمد صلى الله عليه وسلم النبي أيوب النبي ne manzo annabi Muhammad annabi ne manzo ne annabi Ayyuba mutum ne annabi Muhammad mutum ne tun da aka yi wa annabi Ayyuba wannan aljanna iya kama shi shi shi haka babu mamaki dan aljanu sun iya ainihin kai asiri ya shiga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tasiri akan shi domin matsala ce ta ciwo na jiki ba abu ne na tabuwar kwakwalwa ba annabi kwakwalwar shi bata taɓa ba ko kaɗan abin da ya shafi wahayin shi ba bai shafi kwakwalwar shi ba ko wani abu makamancin haka ya kamata jama'ar musulmi su gane wannan ina fata an gane in ka gane wannan da kyau sai ka fahimta to ashe a ƙarƙashin wannan matsala eh bokaye za su iya yin asiri su cutar da mutum amma da izinin Allah abin da ake so ka gane kenan kowa ya gane wannan Allah ya ce wa ma zun da darrin da bihi min ahadin illa bi idnillah bokaye ba za su iya cutarwa bihi da shi fiyin min ahadin ba su iya cutar da kowa in ba bi izinin Allah sai da izinin Allah a karkashin haka aljanna bai iya shiga jikin mutum sai da izinin Allah boka bai iya tasiri sai da izinin Allah ashe duk abin da kaga ya same ka ka dauka cewa haka Allah ya tsara wa ya ta'allamu ma yadurruhum sai Allah madaukakin sarki ya ce <coughs> eh,